zakka yanzu ba zakka ne a kan makalla ai zakkan da ka raba a shekaru biyu da suka wuce ne gaba ɗaya mutane sun ce bai musu daɗi ba kamar ya me yasa mutane ba su son musulunci da abin da Allah ya ce a yi sai a ki amma malam kai kana tunan zakka da ka raba a tsarin musulunci ka raba ta kuwa kuma yadda Allah ya ce abu ta kake raba ba haka na karanta ba salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam amma malam ga <coughs> hau nan ai mata ta ce ai ka dawo nan mana musu zami da kai ina mata shi ce fa mana mata shi in ga ruwan ka kai munafiki ne ka daina sa baki kana katsa landan dawo nan me ke tafa da ke malam da miji na fa nazo ni ke magana mata ta ce ai mijin ki ne eh. na ga ki fara shi kuma baki eh da yake ai auren soyayya muka yi Na yi kuskure eh. na yi ganganci me ke tafa da ku yawa algafar ta mala. mata ta ce dai an mana aure yau wata ɗaya kenan to amma gaba ɗaya so ɗaya na kusance ta inda na zo zan kusance ta ta dinga guduwa to ban san me yake faruwa ba in ko so ɗaya ba ku tare ya ba Mala so ɗaya ma da kyan ka haramun

da malinta ta insha Allah malam <laughs> za ka sake ta saki uku saki kwarai kuwa Malam fa muna muna son juna mana ma malam fa muna son junan mu ba. muna son juna kwarai kuwa malam Kuna zaman lafiya kwarai kuwa tuwa ko a maka kuke zaune <laughs> sai ka sake ta karshen zaman lafiya ina son da malam <laughs> ka sake ta mana akwai bala'i na tsakaninku bala'i aljanu gare ta manya-manya masu kisa wannan kuwa ƙara sati tare da ita za ka haraka so kake yayin ka sari saka ina sai ka sake ta tun da ne ka yi maganar manyan aljanu ka ce tana da manyan aljanu ko sosai ma kuwa to kaga tun da ba tare aka haife ba ko sakin ta zan yi fa ke na sake ki saki uku saki uku na sake wai Allah zan iya tsari bayan ukun <laughs> bata ma haka <laughs> kun yayi to amma kayan ta za a da kayan ta na daki dan ban so ta ka koma gidan tunda ka ce tana da a aljanu <laughs> kayan ta sun shiga dukiyar al'umma za a siyar a raba kudin kashi biyu ka kawo kashi daya ɗayan kashin ka rike ka wahala da ita na wahala ba haka ba ne ya kamata in ne magana in ka ce eh kawai to malam to to malam za ka bar ta nan ta gama ita, sannan ta dawo ka kai ta gidan iyayenta a'a malami daga nan magab ya ma fi ya fi za ka iya wucewa zan wuce gaskiya yanzu a nan za ka bari to tare aka haife mu ka kama gaban ka mana ya ji ma malam ba shi kenan ba amma malam wannan hukunci ya yi tsauri da yawa kamar ya ba na son kuɗa bunci je ka dauko butan a alwanda kama kallahu kana ganin wannan ba to ga wasu bakin nan assalamu alaikum <laughs> wa alaikum wa alaikum salam ka san ka san wata an ce in kai sallama ka ansa kayanka falala ne ko mu malamai ku na ji kuna faɗin haka in sosai ma yawwa zauna kai ya wuya ba in zama ba sai ya arafa wallahi an ba wa faduwa ne ya wuya wallahi kaga wannan wallahi ba na wannan da ka ganshi wanda ka ganshi haka yake dan iska ne na gidi baya jin maganan kowa samu guri ka zauna ba ka da tarbiya ne dai yawo ya ko an ce ko mu karrama ma ko ma ya albarka ka gane ya ta wallahi tallahi ba zan zauna ba ka gani ko baya girmama kowa baya girmama kowa ni ma dan kawai ni na haife shi yasa kawai ba yanda zai dani wannan yaro wannan yaro da ba a gida ka haife shi ba sai in ce canja min shi aka yi tsagera ne da ganin shi tsagera ne ainihin tsagera duk wannan shiga ta banza in ka tara gashi saboda tsaba shan sigari baki yayi baki <laughs> ga ka kamar ta farauta ni yana farauta ne dan farauta ne ai na ce maka ni kawai nasiha nake son kamai kawai kamai nasiha iya nasiha ila ya shiru <laughs> sai mun mai nasiha <laughs> ni ma ba yake ne na iska ne sosai yanzu da na zama malami na zauna a Legas kasan gada na gumado gidan caca gidan giya gidan burkutu karuwai na rike shugabanci mun koma ga Allah ne kawai a gidan mata na ta buɗe gidan karuwai da kuɗi na na sai da shi ne na dawo garinmu salakin ya yi yawa don haka ba za ka nuna min iya shege ba ka ko mu ka ta gani ai inda muka so kenan wannan yaro ni zai kawai a mai nasiha inda zan samu ne ni da zan samu ne maka sa aljanu su dane shi malamai iya malamai kawai maganar malamai malamai ya kashe ya kai shida Turawa, ya kauce ya kake lissafi ne? Ko da ke lokacin ba kana umara ba. Ai lissafin fa na 37 ne ba. Kuma akwai wasu a target. To ka ji ko? Malamai 30. Malamai ba ma yawa. Ya 31 ba nan. Da hannun shi. Dar ma kuwa. Tannewa nake da ga maka in yanka wallahi Allah. <laughs> Ya. Ya gwada shi na? Ko dai gwada ma ne. <laughs> Nuna mana. Zan baka shawara. Irin wa'annan su ake so a fagen jahadi Saboda yaƙi. idan ya tashi sa su gaba gaba dan sun iya kisa zamanin umaru bin kaddaf ko ba masu haske ake sawa gaba ba farare anya ba shi bane kuwa a aka maka lawana ai ba shi bane amma ina ga na dafo fodiyo akwai shi a ciki wannan faran kai dade kwanan nan na haife shi wannan kwata-kwata da kake gani girman banza ne wannan ko shekara ashirin da uku bai kai ba to wannan gaskiya ka tsare shi da kyau a killace shi za su ba addini gudunmawa sosai saboda wannan shahidi ne ran da rai da su so a sa aljanu su mai bulalan tsiyayen da zai daina irin abubuwan da yake taba irin nan halaka ne bari shiga ciki an yi ran da ni da na so a sa aljanu su mai to kai ka barin dubo aka maka